قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata a gare ka ka girmama kai ne majibincin lamarinmu koma bayansu babu soyayya tsakaninmu da su waɗannan mushrikai shaidanu suke bauta mawa suna nuna masu cewa su mala'iku ne sai su bauta masu koma bayan Allah mafi yawan su sun yi imani da su